bayan haka ya yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh barkamu da haduwa da dai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka domin gabatar da karatun littafin almuwatta na al'imam malik bin anas rahimahullah برواية يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله a lokacin da ya gabata mun ambaci tarifa min tara'ifil imam malik bin anas wato abinda ya danganci salo na koyon karatu da yadda ya kamata ɗalibin ilimi ya zanto wajen koyon ilimi ta fuskar din abubuwan bisa mataki-mataki ba tare da gaggawa ba ba tare da gaggautawa ba yana daga cikin hikimomin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙa da alkur'ani ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cikin tsawon shekaru 23 wato shine koya mana bin abubuwa bisa mataki-mataki kamar inda Allah ke cewa wa ƙura'anin farakanahu littakar abu alannasi ala mukus wa nazzallahu tanzila to haka wajen halittar abin da ya shafi saman bakwai da kasan bakwai da abin da yake tsakaninsu Allah ya ce ya halicce su cikin kwanaki shida tare da cewa lamari na Allah subhanahu wa ta'ala da tsarinsa ga komi ga kowa shine inna ma iza idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ثم لم يسكتي yana daga cikin hikimomin da ya sa Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa ya halicci san bakwai da kasan bakwai a cikin kwanaki guda shida wato karantar da kai kai ɗan adam bin abubuwa bisa mataki mataki bin abubuwa a hankali a hankali shi yasa abu abu khulait kamar yadda abu nu'aimin ya kawo cikin hilatul auliya da waninsa ya karanta wannan littafi na almuwatta wajen imam malik anas cikin kwana hudu imam malik ke cewa to wannan dattijo ya haɗa wannan littafin nasa cikin shekaru 60 gashi ku kun karanta shi a kwana hudu ya ce ba za ku fahimce shi ba kuma haka ya faru ga amuru bini abdulwahid kamar yadda ibn abdulbar annumari rahimahullah ya yi shi ambata to idan irin waɗannan tara'if za ka same su cikin littafin tartibul madarik na alƙadi iyat bin musa bin iyat rahimahullah da kuma littafin hilatul auliya ta abu nu'aimin lil asbahani rahimahullahu ta'ala to kai tsaye za mu shiga cikin karatun wannan littafi na almuwatta da wannan ruwaya ta yahaya bin yahaya allaisi رحمه الله تعالى نعم قام صامون زي كرمته بسم الله الرحمن الرحيم كتاب وجود الصلاة باب وجود الصلاة قال حدثني الليثي عن مالك بن علف عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن الشعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد أبي اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن عبد أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر al'imam malik bin anas rahimahullah bacin ya gabatar da albasmala sai kuma ya kawo wannan kitab da suna kitabu wukuki sala a ƙarƙashinsa kuma ya kulla babi mai suna babu wukuti sala wannan shi ne tsari eh, na marubuta tun kan magabata zuwa kan waɗanda suka biyo bayansu yayin gabatar da wani abu na rubutu wanda ya shafi batu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko wani abu wanda ya shafi al'amura na fikihu abinda aka fahimta aka ciro aka tsamun hukunci ƙarƙashin alkur'ani da abinda ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu ga suna gabatar da albasmala wato yin bismillah kafin komi saboda ababe kamar haka abu na farko nuni game da mahimmanci ta fuskar gabatar da bismillah kafin aiwatar da dukkan wani aiki da za ka aiwatar sannan abu na biyu kasantuwar littafin Allah subhanahu wa ta'ala an buɗe shi da bismillah sannan abu na uku ita kanta bismillah wani yanki ne na wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani da ce aya ta sotun namli faɗin Allah innahu bin sulaimana wa innahu bismillahi rahman rahim tare da cewa a shashin wasu kira'o'i ta tabbatattu zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wanda bismillah aya ce daga cikin ayoyi na fatiha sannan kuma haka hadisi ya nuna na ainihin abi huraira wanda yake cikin sunan dar hukumi cewa bismillah aya ce daga cikin ayoyi na fatiha sannan saboda koyi da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam kasanto yakan gabatar da bismillah yayin da zai sa a rubuta wani sako da yake so ya aikata zuwa ga wani sarki cikin sarakuna zuwa ga wani shugaba cikin shugabanni na wancan lokacin to manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam wa sallam yakan sa a fara gabatar da bismillah sannan kuma sai ya biyo baya da batun sakon da yake so a rubuta domin isarwa zuwa ga shi wannan sarki cikin sarakuna ko wani babba cikin manya na wancan lokaci kamar yadda hakan ya zo cikin hadisin albara bin azif wanda yake cikin sayi bukhari da sayi muslim batun kisa ta sulhul hudaybiya wadda aka yi shekara hijira tana da shekara shida ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan ga hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cikin sayi bukhari da sayi muslim na kisa ta abu sufiyan sakhar bin harbi bisa labarin da yake bewa abdullahi bin abbas na hirakal to za mu ganin ma'anin muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi ya fara gabatar da albasmala don haka al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ya kulla babi cikin littafin sami albarka al'adabul mufarat da cewa babu sadarar rasa'ili bismillahir rahim wato babin da yake bayani kamar cewa ƙirjin wasiku ko sakonni to ita ce bismillah ya zanto bismillah ita ce farko kafin komi sannan akwai hadisi da ake rawaitowa duk da bai tabbata ba daga annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wanda abdulkadir rahimahullah ya fidda shi cikin littafinsa kitabul arba'in cewa dukkan al'amarin da ba a fara shi ba da bismillah to wannan al'amari yankakke ne to wannan hadisi da ifi ne bai tabbata ba har ma wasu daga cikin malamai suna gani shi wannan hadisin da wannan lafazi da cewar dukkan al'amarin da ba a fare shi da bismillah bayan kakke ne da suna ganin ya kai matsayin hadisi mawdu'i ma'ana hadisin da yake na ƙarya ba na gaskiya ba kamar yadda ahmad al-gumari ya tafi akan haka cikin risalarsa mai suna al-isti'aza wal hasbala mimman sahaha hadith al-basmala to amma zance wanda yake mafi inganci hadisin da ifi ne jiddan mai kai matsayin hadisi mawdu'i ba sannan ya zo da lafuza mabambanta juna kamar yadda ya zo cikin eh, littafin sunani abi dawud cewa dukkan al'amarin da ba a fari shi da godiya ga Allah ba bilhamdulillah kuma kamar yadda ya cikin sunan ibn Maja. cewa dukkan al'amarin da ba a fari shi ba bilhamdi shi bai amince lillah din ba kuma ya zo cikin sunan da dara kuɗi da lafazin zaki zikirillah dukkan al'amarin da ba a fari shi da ambaton Allah wato yankakke ne to wannan hadisin da dukkanin lafazansa bai tabbata ba zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam duk da yake irin su ba badaruddin al'aini rahimahullah a ainihin sharhin sana umnatul qari kitab na farko kitabu bada'il wahai shi ya inganta wannan hadisi to amma bincike na ilimi yana hukunta sabanin haka cewa hadisi ne wanda yake da'ifi bai tabbatar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to da haka zamu ga cewa basmala take da muhimmanci da kima zamu ga wurare da dama an nunar da mu mu gabatar da basmala kafin aiwatar da wani aiki kamar hadisin ali bin abi talif allah ya kara masa yadda wanda yake cikin sunari tirmizi da sunari ibn majah bi isnadi hasan ali bin abi talif allah ya kara masa yadda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce tsarin da yake tsakanin ‘ya'yan adam ta fuskar al'aurarsu da kuma idanu na aljanu shine idan ɗayan ku zai shiga banɗaki ya ce bismillah wato ya ainihin gabatar da bismillah sannan wannan sai ke nuni kan cewa ashe addu'a shiga banɗaki wani lokaci ka iya yin bismillah ka shiga wani lokacin kuma ka iya yin waccan addu'a da ta hadisi na anas bin malik wanda yake cikin bukhari da muslim allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal wanda ita ce mafi shahara mafi bayyana mafi fitowa fili sannan ya tabbata a hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim manzala ke cewa da sai ɗayan ku lokacin da zai sadu da iyalinsa zai ce bismillah sannan ya yi addu'ar allahumma eh, eh, allahumma jannibna wajannibi shaitana ma razaqatana to idan Allah ya hukunta aka samu juna aka samu ciki a wannan lokaci to abinda aka haifa shi dan bare samu damar cutar da shi ba nan ma sai manzo Allah ya ambaci batun albasmala shi sa imam bukhari a kitab tahara ya kulla babi karkashin shi wannan hadisi cewa babu tasmiyati ala kulli halin wa inda alwiqa wato babin yin bismillah yayin komi da mutum zai aiwatar da kuma yayin saduwa da wato ainihin iyali ga hadisun na umar bin abi salama wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo ce da shi Ka yi bismillah ma'ana yayin cin abinci san milla ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah sannan sai ka ci abincinka sannan ga batun alwala nan ma ya tabbata yin bismillah yayin da mutum zai yi alwala kamar yadda yake hadisin abi sa'idin al-khudri cikin kitab ilal na abu isa at-tirmidhi sunan ibn majah da kuma hadisin sa'id bin zaid cikin sunan tirmidhi da hadisin abi huraira cikin sunani abi daud su hadisin aisha sun sahal bin sa'ad bin sa'idi abu bakar bin siddiq da dama daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai rawaito wannan hadisi da kuma ya tabbata zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa ibn qayyim cikin al-manar al-munif yace hadisin yin basmala wato anishin hadisi ne kyakkyawa abin nufi tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba da wannan kaga sai yake nuna mana muhimmancin yin basmala da wannan shi ya bayu marubuta suke fara gabatar da ita basmala kafin komai kamar yadda imam malik bin anas yayi anan duk da yake bai karantawa bai karanto ta ba amma dai ga tana a rubuce sannan imam malik rahimahullah sai ya bude littafinsa da bayani kan abin da ya shafi lokutai na sallah lokutai na sallah wanda wannan salo ne na su marubuta ta fuskar bambanci da ake samu ta bangaren wannan ya fara bude littafinsa da bayani kan kaza wannan kuma ya fara bude littafinsa da bayani kan kaza kamar yadda ibn al-arabi al-maliki ya ambaci haka a littafinsa kitabul qabas wanda shi ma sharhi ne na al-muwatta duk yake ba dukkanin hadisai da asara na muwatta yayi wa sharhi ba saban littafinsa al-masali wanda shi ne littafi wanda yake mafi girma ya fi tsawaita bayani a cikinsa sama da littafinsa kitabul qabas cewar wasu daga cikin marubuta za mu ga sukan fara buɗe littattafansu na hadisi da bayani kan wani abu sai kuma wani marubucin kuma ya buɗe littafinsa saɓani wannan bayanin da su waɗancan suka rubuta to duk dai wannan yana nuni game da salo da yanayin tsari da kuma ƙwarewa da nuna gamewar wato ainihin musulunci ta fuskar shigarsa cikin komi da komi za mu ga al’imamu bukhari rahimahullah shi ya buɗe sayi bukhari da kitabu bada'il wahayi haka za mu ga al'imam muslim rahimahullah ya fara buɗe littafinsa da kitabun iman haka za mu ga wato ainihin al'arba'a ashabu sunan su kuma sun buɗe littattafansu da kitabu tahara in banda ibn majah in ka cire kitabul muqaddima to wajen buɗe littafansu da kitabul tahara kuma sai zanto nan ma an an samu bambanci tsakaninsu wani sai zanto ya fara da bayani kan abin da ya shafi tsarki kamar al'imam abu dawud cikin sunani abu dawud a kitabu tahara kaga shi ya fara bayanin game da yanayin sifa ta yin tsarki ga inda ya kamata ka yi tsarki ka boye kanka da sauran ababe masu kama da wannan amma za mu ga al'imamu turmizi da al'imamu nasa'i da al'imamu ibn maja za mu ga kuma su sun fara kawo hadisai da suke bayani kan alwala sabani shi al'imam abu dawud wanda ya kashi kuma hadisi wanda yake bayani kan tsarki to wannan kuma al'imam mali bin anas sai mu ga shi kuma ya buɗe littafin almuwatta da bayani kan lokutai na sallah to haka ya zama na kowanne yake bin salo wajen fara buɗe littafinsa wasu lokuta kuma ya zanto salon ya zama daidai wa daidai ta fuskar juna ba tare da sabani ba eh, al'imam bukhari rahimahullah ya buɗe littafinsa da kitabu bada ilwahai domin wahayi shine tushe Eh, dole sai da shi addini yake samuwa sannan a san yadda za a yi addini al'imam muslim kuma rahimahullah shi kuma sai buɗe da kitabun iman saboda nuni kan cewa duk abin da za ka aiwatar na addini dole sai da imani in babu imani dukkan aikin da ka aiwatar to suna wannan aikin mai rushashe shi yasa Allah ce man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin shi yasa zan baka sutari in ya kabatin aiki na kirki kuma sai kabatin imani wa man arada al akhirata wa sa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kaga nan ma sai aka ce huwa mu'minun man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون saboda dole sai da imani in babu imani to babu wani aiki da mutum zai aiwatar wanda zai zanto ya inganta da yasa shi ya bude littafinsa da kitabul iman al'arba'a kuma sun bude da kitabul tahara saboda mai dukkanin wata ibada da zaka ka aiwatar wanda imani yake hukunta maka ita wanda wahayi ya zo maka da bayaninta to sai da kuma tsarki mafi mahimmancin ibada mafi girma mafi tsara ita ce sallah cikin rukunai na imani idan ka cire tauhidi to babu wani rukuni wanda yake mafi girma mafi tsada kamar mai sallah to ita kuma wannan sallah ba ta ingantuwa sai da me sai da tsarki kamar yadda ya tabbata hadisin abi huraira cikin uh, littafin sahih bukhari da sahih muslim ya zo mata hadisin abdullahi bin umar cikin sahih muslim sunani abi dawud ya zo ta hadisin abil malih cikin sunani abi dawud da dama daga cikin sahabbai sun rawaito hadisin da bambancin lafazi lafazin bukhari da muslim ta hanyar hadisin abi huraira cewa la yaqbalu allah salata ahadikum idza a hatta ya tawabba wato Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba idan ya fitar da hadasi har sai yayi alwala har sai yayi sarki shi yasa wajen batun bayanin alwala sai Allah ya fara bude da batun ne imani ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati domin sai da imani sannan alwala za ta samu ta inganta sai aka fara bude ayar da batun masu imani ya ku waɗanda suka yi imani eh, idan kun yi nufin mikiwa zuwa ga sallah to gashi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza to sannan ah, al'imam malibi na anas ah, rahimahullah shi kuma sai ya buɗe littafinsa da bayani kan lokutan sallah saboda me kowace sallah cikin sallolin nan guda biyar akwai lokaci nata na musamman da aka sanya mata kuma ba ta inganta a yi ta kafin lokacinta inda mutum zai yi sallah kafin lokacinta haka kawai za ta inganta ba za ta inganta ba to ashe kaga bayan samuwar tsarkin eh, bayan samuwar imanin bayan samuwar abin da za a yi imanin da shi wanda shi ne wahayi din to kuma dole sai an samu bayar da sallah din bisa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ga ita sallah din haka da ragowar ibadu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu lokaci to a wani lokacin ibada za ta yi ne za ta zanto ta inganta za ta zanto karɓaɓɓiya wajen Allah subhanahu wata'ala to yasa imam malik bin anas ya bude littafinsa da bayani kan sallah kuma ba sallar ba kai tsaye bayanin lokutanta saboda sai da lokaci sallar take inganta take samuwa a sakamakon kowace sallah da lokacin da aka iyakance mata Allah yana cewa fa iza qawaitu musallata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tma'anantum fa aqimus salah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance dole tilas kuma a bar sanya wa lokaci ga bayi masu imani sannan ce wa aqimis salata farfayin nahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin kaga wannan ma bayani ne kan lokutan sallah aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda to da haka imam malik bin anas yace kitabu wuqutis salah wato wannan littafi ne daga cikin littattafai da littafin almuwatta ya kunsa to amma shi wannan littafi yana bayani ne kan lokutai na sallah kitabu wukuti sala sai zanto kitab wato ainihin mudaf ne wukut sai zanto majarurun na bil ibafa li annahu mudafun ilai as-salati sai zanto an mata jarra bit tabi'iyya mun gane ba ka iya cewa kuma kitabun wukuti sala sai zan to kitab a nan sabar ne ga mabutada wanda yake mahazo sai ya kaddara shi da haza kitabun waƙutus salati wato wannan littafi ne wanda yake bayani kan lokutan sallah sannan ka iya cewa kitabu wato ainihin na'ibul fa'il ne mun gane ba a yi fi'ilin an shafe shi yi ƙura'u kitabu wukuti sala yi ƙura'u kitabu wukuti sala sannan ka iya cewa kuma kitaba wukuti sala sai zanto kitaba mafa'ulin bihi ne masu bi fi'ilin mahadu ay ikra kitaba ko khud kitaba wukuti sala karanta littafin nan wanda yake bayani kan lokutai na ainihin wato sallah ko riki wannan littafi wanda yake bayani kan lokutai na ainihin sallah to idan aka ce alkitab eh, masdar ne na kataba ya kitaban wa kitabatan idan aka ce alkitab fil lugha shine aljam wato hada abu daga naka samu ba runduna ta mayaka saboda suna haduwa da juna su mannu da junansu da yasa abinda aka rubuta na rubutu sai a ce masa ne alkitab saboda a sakamakon harufan rubutun suna haduwa da juna a sami harafi sannan a sami jumla sannan a sami kaza a sami kaza a sami kaza wukutu kuma wannan jam'ul kasra ne na alwakat eh, kamar ka ce alfulus jam'u fals kamar ka ce albuduwa jama'u bazar kamar ka ce alwujuhu jama'u wajhin kamar ka ce alfuhul jama'u fahal kamar ka ce annuzur jama'u nazirin to jama'ul kasara kenan wukut ala wazani fu'ul alwakat eh, to ana abin da ya bayu saboda duba ga ita sallah din in muka ga tushenta da asalinta kamar yadda yake a hadisin anas bin malik eh, hadisin isra wal mi'raj wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim da al-musnad zamu ga farko an faranta salloli guda nawa guda hamsin. daga baya a rage a rage har aka zo kwaya biyar sannan kuma Allah ya tabbatar da su ƙwaya biyar ɗin suna da ladan ne hamsin biyar ne ta fuskar aiki amma kuma ta fuskar lada hamsin ne saboda Allah ma yi baddarul ƙaunu dai, wa ma ana bi zallamin lil'abit eh, ba a canja magana ta fuskar Allah subhanahu wa ta'ala eh, abinda Allah ya zartattu ya riga ya zartu to kaga ta fuskar ladan da za a baka a matsayin kayi sallah hamsin to kaga adadin yana da yawa adadin mai yawa ne to kaga shi sa sai aka ce al-wuqut wannan jam'ul kasra ne sannan kuma sakamakon maimaituwar sallah din yau da gobe eh, amma ɗauka cewa salloli guda biyar da za ka yi na farilla kansa su kawai kake takaituwa to kaga kullum za ka maimaita sallah su biyar kullum kullum kullum kullum kaga in suka taru za su zanto mai da yawa sannan kuma a sakamakon kowane lokaci na sallah akwai wakatus hibabin wanda mai kira da wakatul muhtar lokacin da aka so ka yi sallah shine farkon lokacinta sannan akwai wakatu jawazin lokacin da ya halatta ya gabatar da sallah din sannan akwai wakatu qada'in lokaci na ramuwa wanda in za yi sallah a lokaci sai batun mai ramuwa to kaga in ka haɗa lokuta guda uku kaga uku uku uku in suka baka so biyar kaga sun zama da yawa kenan don haka sai aka yi lura da wannan sai zanto a bisa wannan nusuka a bisa wannan ruwaya sai aka ce kitabu wuku sala wanda alukut din jam'ul kasra ne ya zo a ruwaya ta ibn bukair da kuma lafazin kitabu auqati salah wanda auqat shi kuma jam'ul qilla ne auqat wanda shi ma kuma jam'u waqat ne amma jam'ul qilla ne eh, daman eh, jam'i na qilla yakan zanto ala wazani af'al kamar yadda ibn malik rahimahullah yake fada cikin littafin sana alfiya yake cewa af'ilatun af'ul thumma fi'ila thumma ta'fa'alun jumu'u qilla eh, a baniyatul af'al imma fa'ala kamar yadda wani yake fada bil fatahi aw fa'ila thumma fa'ula af'alu bi shaddin fa'ala wa fa'ala lafta'ala thumma fa'ala har dai zuwa ƙarshen abin da ya fada to anan kaga bisa wannan ruwaya ta ibnu bukair cewa kitabu awqati sala to lura ga sallolin kwaya biyar kaga sallolin kwaya biyar kaga adadin ai kadan ne to wannan lura da adadin to wannan shi ya bayi kuma ita wannan ruwaya ta zo da jam'ul qilla bata zo da jam'ul kasra ba ruwayatu wato ainihin eh, ibnu bukairin rahimahullah wanda mun ambace ta a lokacin da muke gabatar da mukaddima ta wani littafi mai albarka littafin almuwatta eh, assala idan aka ce asala eh, fi lugha ma'ana addu'a wato addu'a kenan eh, daga salla salli salatan sukan ce salla fulan iza da'a wani ya yi sallama na idan ya addu'a Allah yana cewa sudu min amwalihim sadakatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim gaga wa alaihim ay wad'u lahum yi musu addu'a ga kuma wancan hadisi na batun walima ruwayar imam muslim cikin sahihi muslim cewa fa in kana sa'iman falyusalli eh, in ya zanto yana mai azumi to falyusalli ma'ana fal ya falyad'u ai yi addu'a kaga sai aka ce sai yayi sallama na yayi addu'a kenan amma idan aka ce as-sala shar'an harshe na shari'a shine sallah wanda muke yi yau da gobe mala ce babu wukuti sala babin da yake bayani game da lokutai na sallah sannan a assala a nan alif da laman da yake cikin assala liljins wato ya shafi dukkanin salloli guda biyar da muke da su wanda suke matsayin salloli na farilla kamar inda alaƙa cewa wa aƙi musalata wa atu zaka warka'u ma'ar ku tsaye da sallaku baya da zakka ta ga sala mufradi ne me na as ta ga as-sala anan ba a nufin cewa sallar zahar kawai ko sallar la'asar ko magriba a dukkanin salloli gaba daya wa aqimus salata wa atu zaka warka'u ma'ar na'am yace haddasa ni bin yahya al-laythi an malik wato shi ubaidullah bin yahya bin yahya bin wisilas ko ce bin wasilas amma wisilas shine afsah wato nusukarsa ita tafi shahara ita kuma tafi watsuwa sama da ragowar luskoki eh, na almajiran babansa shi yahaya bini yahaya allesi don haka luskar take hannunmu nuska ce ta shi obaidullah dan gidan shi yahaya bini yahaya allesi da yake cewa haddasa ni yahaya bin yahaya allesi an malik shi kuma ga malik bin anas wanda shi ne al'imam malik bin anas wanda al'imam malik eh, sikatun ne hujja don haka aljama'a suka yi hujja da shi gaba daya idan aka ce aljama'a ana nufin ahmad bukhari muslim abu daud tirmizi na ibn majah bisi ruwa ta hanyar imam malik bi tariqil wasita da tsari tsakani har zuwa ga shi imam malik bin anas mun ambaci a hanyoyin da suka fi yawaita ruwaya ga shi imam malik bin anas a lokacin da ya gabata kowannensu ga hanyar da ya fi yawaita ruwaya ga imam malik bin anas rahimahullah da za mu ga hadisin malamalu a'malu niyyat wanda malamai suke kore shi cewa mali bai rawaito shi a muwaffa ba mu ga eh, imam muslim daga cikin hanyoyin da ya rawaito hadisin mu ga ya rawaito ta hanyar imam mali bin anas haka al-imam nasai haka ga shi ma al-imam bukhari rahimahullah sannan ya karanta wani littafi na hadisi ya zanto baka samu hadisi imam malik bin anas a ciki ba saboda haka hujja ne don haka shi yasa a lokacinsa an rubuta muwatta'o'i masu yawa muwatta'at akwai su da yawa amma dai sai zanto ba su da tasiri sun mabata sai tasa to kaga wannan sai yake nuni game da ƙarfin ikhlasinsa da kuma nufatar Allah da ya yi da wannan aiki nasa na rubuta littafin al-muwatta wanda hakan ya bayi zuwa ga sabuwar eh, matsaloli tsakankaninsa da tsarekunsa ta ɓangaren ilimi wanda har hakan ya bayi zuwa ga wasu maganganu waɗanda waɗannan manganin sai dai a ji su amma ba a babi na aka ba hujja da su ba kamar abin da ya faru kisa da ake kawa game da eh, ibn abi ibin wanda eh, shamsuddin zahabi rahimahullah ya ambace ta cikin su siyaru a eh, alamin nubala amma kisar ba ta da wani isnadi tabbatacce shi yasa shi kan zahabi ya ce yana ganin wannan kisar ba ta tabbata ba wato game da hadisin Ani, bilkiyari malam ya tafarraka to sai ibn abi ibn ya samu labari imam mali kamar yana ba da fatawa saɓanin zahirin lafazin shi wannan hadisi ne na cewa masu ciniki alba'i'u da almushtari suna da zaɓi mai siya da mai siyarwa suna da zaɓi kafin su rabu to shi rabuwa ta wuri ce ko kuma rabuwa ta magana to da aka ibn abin zai ce maza maza a je a ga imam mari bin anas ya tuba in ba haka ba kuma a kashe shi wanda shi ma haka yana da muwatsa ta a bebe zai amma kaga bata shahara ba bata bayyana ba bata watsu ba ba ta zanto karɓaɓɓiya ba kamar yadda wannan motsa ta imam malik anas rahimahullah ta zanto karɓaɓɓiya sannan ga abinda aka samu tsakaninsu da muhammad bin ishaq bin yasar sahibul mazazi da sauransu to dukkan waɗannan abubuwa ba a itibayi da su don haka shamsuddin zahabi rahimahullah cikin mizan al fi na qadr yayin da ya zo tarjamar ahmad bin abdullah abu nu'aym game da abin da ya faru tsakaninsu da ibn manda yake cewa abubuwa irin wannan na matsaloli ake samu tsakanin ku ya ce ba a lura da su ba a kafa hujja da su ya ce babu wani zamani da ba a samu irin wannan ba in banda zamanin annabawa da kuma zamanin siddiƙai wanda ba a samu matsaloli irin wannan ba da sauransu ya saboda haka abubuwa irin wannan ba a lura da su ba a itibari da su ba a kafa hujjar su ya ce da haka zantukan tsare kun juna ta bangaren ilimi ya ce ba a kafa hujjar su musamman ma idan ya zanto akwai alama ta hassada ko kiyayya ko wani abin da yake mai kama da haka don haka ibn abubuwar cikin jami ilmi fafli ya yi fasari ma kan bayani irin wannan haka tajuddin as-subki cikin tabaqatu shafi'iyya al-kubra shi ma yayi bayani irin wannan yace abin da ya faru tsakanin a'imma to mutum ya ja bakin sa yayi shiru kamar yana zai yi shiru game da abin da ya faru tsakanin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk da yake su abin da yake faruwa tsakanin su gaskiya suke fata. sabanin abin da yake faruwa a yau na'am yace an ibn shihabin shine Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin shahabin zuhuri rahimahullah shi ma ahadu sikatul a'alam ne sannan imam ne hujja sannan shi ma daga cikin rijal na al da tariqil wasifa sannan malamai suna biga misali da shi wajen abin da ya danganci karfin hadda kamar yadda ibn asakir rahimahullah ya kawo ta kisa cikin littafinsa tarihu madinatu dimashq ya ce wata rana halifa na wancan lokacin ya hau mumbari ya gabatar da wata takarda a matsayin saƙo to lokacin sa'id bin musayyaf rahimahullah baya wurin kuma takarda ce wadda ta kunshi bayanai masu yawa masu faɗi to haka da ya dawo shi sa'id bin musayyaf rahimahullah sai ake ba shi labari sai ke ce to ina ma a ce kuwa yana nan wa zai iya gaya masa abin da shi wannan khalifa ce ta sai imamu zuhur rahimahullah ya ce gani don haka ya karance masa wannan takardar da ka an zahari kalbin ba tare da ya canja wani harafi ba to suna biga misali da shi wajen abin da ya danganci karfin hadda sukan ce masa jabal Hibzi. wato dutse ne wajen abin da ya shafi hadda sannan kuma Shi ne farkon wanda ya fara tattara hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa bisa tsarin eh, rubutun hadisai a bisa tsarin abuwa da kitabat a ce wannan kitab na kaza babi na kaza amma ba wai rubutun hadisan ba rubutun hadisai wannan tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ana yi kamar yadda ya tabbata cikin eh, sunan tarihi ke kitabul muqaddima da al-musnad da sunan abi daud hadisin abdullah bin amr bin al-as manzala ke cewa ka rubuta dukkan abin da kaji daga wurina domin ba abin da yake mutuwa daga wurina sai sai gaskiya sannan ga wancan hadisin da yake cikin sahih al-bukhari manzala ke cewa uktubu li abi sha ku rubuta wa abu sha wannan khutba din wani mutum ne yazo daga yaman manzo Allah ya khutba sai ya buƙaci cewa yana son ya ji wannan khutba sai manzo Allah ce a rubuta masa ita sannan ga batun eh, bude al-Qustantiniya wanda ya nan ma kaga Abdullah bin Amr al ya fito da takarda kamar yadda yake cikin littafin al-Musnad wannan ka hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda ya zo marfu'i ya zo mawqufi kuma kowanne ya tabbata wanda yake cikin sai muslim cewa kada ku rubuta komai a wuri na sai al-Qur'ani dukkan wanda ya rubuta wani abu wanda yake ba alkur'ani ba to ya goge wannan fi bidatul amr ne a farkon al'amari don manzo Allah ya reni sahabbai akan haddace ilimi domin kuma kada su takuda alkur'ani da abin da yake ba alkur'ani ba sai tsammanin alkur'anin ne gaba daya amma daga baya da manzo Allah ya samu tabbacin wasu su ba su da wannan matsala sai ba da izini gare su irin su Abdullahi bin Amri bin al shi ya sami abi huraira kamar yadda yake cikin sahih bukari a kitab al-ilm yake cewa babu wani ɗaya cikin sahabbai wanda ya yafi ni yawan hadisi in banda abdullah bin amr bin al domin shi yana rubutawa ni kuma ba na rubutu mun gane ba saboda haka eh, rubutun hadisai wannan akwai shi shi yasa ma al-khatib baghdadi ya littafi taqayyidul ilmi ya kawo asarar da hadisai da suke nuni kan rubutun hadisi ya tabbata tun a lokacin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi kuma da izininsa saboda haka wani ana nufin bayanin rubutun hadisi a bisa tsari na fikihu shi ne a ah, siyuɗi rahimahullah ke faɗa cikin alfiya cewa a walu jami'in hadisi wal asa ibn shahabin amiran lahu umar farkon wanda ya fara tattara ah, hadisai da asar shine ibn shahabin bisa umarnin umar bin Abdul Aziz kuma haka ya umarci ma abin nan abubakar ibn hazamin kamar yadda yake cikin littafin sahih al bukhari a kitabul ilm da kuma littafin al-muwatta bi riwayati muhammad bin hassan ash-shaybani yace anna umara bin abdul aziz lalle umar dan abdul aziz wanda umar bin abdulaziz shi ma ahadu siqat ne shi ma daga cikin rijal na aljama'a wato aljama'a sun rawaito hadisai ta hanyarsa ya ce a asarar salata yauman wato wata rana wani yini daga cikin yinuka umar bin abdulaziz ya jinkirtar da sallah wannan zuhuri ne yake bada wannan labari fadakala alaihi urwatu bin zubairi sai urwa bin zubair ya shigo wurinsa wanda urwa bin zubair ahadu siqat ne sannan ɗaya ne daga cikin tabi'ai shi ma daga cikin rijal na aljama'a fa asbarahu sai ba shi labari ya ba wa shi Umar bin Abdul Aziz labarin cewa annal mughirata bin shu'ba asara as-salata yawman lalle al-mughira bin shu'ba ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi ma a aljama'a duk sai hadisansa ya jinkirta sallah a wani yini cikin yinuka a wata rana cikin ranaku wa huwa bil kufa alhali shi a lokacin yana kufa shi al-mughira bin shuba fadakala alaihi abu mas'udin al-ansari sai abu mas'udin al-ansari Allah ya kara masa yadda ya shigo wurinsa abu mas'ud al-ansari ne uqbatu bin amr al-ansari shi ma ɗaya daga cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam wa shi ma hadisansa aljama'a sun rawaito su gaba ɗaya fakala sai ce ma haza ya mughira me wannan ya mughira ba na yayi istighraf ya ga wannan abin da ya a matsayin wani abu ne wanda yake bako bai san shi akan haka ba wato bai san gudanar al-mughira bin shu'ba akan haka ba da haka yana ganin sa a wannan yanayin sai dauki abin a matsayin abu ne wanda yake bako don haka sai ce masa ma haza ya mughira me wannan ya mughira alaysa qad alimta anna jibrila nazala shin baka san jibril ya sauko ba ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi alihi wa sallam fasalla sai ya yi salla fasalla rasulillah sallallahu alaihi wa ala'alihi alihi wa sallam sai manza Allah shi ma yi salla sun masalla sannan sai jibril alaihi salam ya ƙara yin wata sallar fasalla rasulillah sallallahu alaihi wa ala'alihi alihi wa sallam sai manzo Allah shi ma ya ƙara yin wannan sallar da jibril ya sake yi sun masalla sannan sai jibril alaihissalam ya ƙara yin wata salla ta daban fasalla rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah ya sallaci wannan sallar da jibril ya ƙara yi alaihissalam sun masalla sannan sai jibril alaihissalam ya ƙara yin wata sallar fasalla rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah ya ƙara yin wannan sallar da jibril ya sake yi sun masalla sannan sai jibril alaihi salam ya ƙara yin wata sallah din Fa salla rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah ya sallaci wannan sallah sun maƙala sannan sai jibril alaihi salam ya ce bi haza umirtu da wannan aka umarce ni ma'ana in isar da shi gare ka ma'ana wannan shine fashin baki da fayyace lokutan sallar da aka farwanta maka a daren isra da mi'raj tunda wannan ya kasance ne ya faru tun a garin makka a safiyar dawowar annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam daga ainihin al'isra da al-mi'raj da ya yi sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam eh, wannan bi haza umirtu wannan bisa nuska ta shi ubaidullah kira amma bisa nuska ta muhammad bin wadahin nil andalusi rahimahullah ai bi haza da wannan aka umarce ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ka ainihin tsaye da sallah kowace sallah ga lokacinta to kowace ruwaya muka ɗauka da dai ne in muka ɗauki ruwayar bi haza umirta ko ne nuni akan cewa jibril alayhi salam shi ma an umarci shi da yi ne da ya bayyana lokutan sallah ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to shi ma ko manzo Allah an umarci shi da yana yin sallar a haka a bisa wannan lokutan da jibril alayhi salam ya nuna masa فقال عمر بن عبد العزيز سي عمر بن عبد العزيز يتي اعلم ما تحدث به يا Urwa. Urwa كفسن abin da kake faɗa ba ka san abin da yake zantar da shi ya kai urwa na wannan labari a wa inna jibrila wallazi a aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam waqta as-salati shi yanzu kana nufin cewa jibril shine wanda ya tsayar da lokacin sallah ga manzon Allah ma'ana ya bayyana wa ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam lokacin sallah a nuska ta al-mustamli ta sayi bukhari sai zo da jam'i ai huwa lari a kama rasulillahi sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam wukutas sala wukutas sala mun gane ba? to kaga nan wakta mafrat ne eh, wukut jami'i to kaga wakata duk da ne amma shi ma mai jam'i ne tun daga shi an yi idafasa zuwa ga abin da yake mu'arraf. mun gane ba wannan kenan saboda haka ya zama jami'i kamar da eh, ainihin abdurrahman nasir yake fada cikin alkawa'idul hisan nasa yake cewa al-mufradul mudaf yufidu al-umuma kama yufidu zalika ismul jam' Allah yana cewa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafara inda za ku yi kokarin kidaye Allah kaga ni'ima mufrad ne amma sai ka tinda za ku yi kokarin kiraye ni'imar Allah ah, to abu daya yana bukatuwa zuwa ga lissafawa ai ba bukatuwa zuwa ga lissafawa ashe kaga me ake nufi kin ni'imomi ake nufi tunda gashi an yi idafarsa zuwa ga ismul jalala ai Allah kenan inda za ku yi ƙoƙarin ƙidaye ni'imomin Allah shi yasa ce la tuhsuha ba za ku iya ƙididdige su ba kala urwatu urwa ce kazalika haka yadda ka jinnan to haka kana bashiru bin abi mas'ud al-ansari yuhaddisu an abi bashir ya kasance yana zantar da wannan labari ga mahaifinsa ma'ana shi kuma ya ji ga mahaifinsa abi mas'ud abin nufi shi ya gaya ne kala urwatu urwa Allah jike shi da rahama domin karfafa wancan inkari nasa sai kuma ya kawo wannan hadisi na Aisha ma'ana da dai wancan isnadin na baya mun gane ba da dai wancan isnadin daga Malik zuwa ga ibn Shihab zuwa ga shi urwa zuwa ga Aisha ya ce walaƙar haddasat ni aishatu zaujin nabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam lalle hakika aisha allah ya kara mata yadda ta zantar da ni matar annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam lalle manzan allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam kana ya kasance yusallil asara yana sallatar sallar la'asar wa shamsu fi hujuratiha alhalin hasken rana ma'ana yana cikin ɗakin ita a ishaɗe rana tana cikin ɗakinta ma'ana haskenta ƙabala an ta bahara kafin ita rana ta ɗaukaka kan garu eh, idan rana ta ɗauko kan garu kaga alamun tana dabdabe faɗuwa kenan mun gane to wancan hadisi na farko eh, hadisin eh, ainihin eh, abu masa'uri al'ansari Allah ya ƙara masa yadda wanda ya bewa al-bughira bin shuuba labarin yadda jibril alaihi salam yadda yake nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala lokuta na sallah to daman darasin namu zai tafi kan tsari kamar haka abu na farko in muka karanta hadisi ko asar to za mu yi bayanin takharijin da yake cikinsa takhariji suwa suka rawaito bayan imam malibi na anas sannan abu na biyu za mu yi bayanin ƙare-ƙare da aka samu na alfas na ruwayoyi wanda imam malibin anas bai ambata ba a ruwayarsa sannan a abu na uku za mu bayanin mufaradat lugawiyya wato ɗaiɗaikun kalmomi wanda suna buƙatar taudih da kashaf bayani a kansu min haisun lugawiyya ta bangaren larabci idan mun samu hadisin da ya kunshi haka ko asalin da ya kunshi haka sannan abu na hudu za mu ambaci sabanin malamai kan shi wannan hadisi ko kan asari in malaman sun yi sabani wajen batun kafa hujjar shi wannan hadisi sannan abu na biyar kuma za mu ambaci tarjihi wato zancen da yake shi ne mafi inganci cikin zantukan da malamai suka yi kan wannan hadisi ne sannan abu na shida za mu ambaci abinda hadisin yake karantar da mu na wato ainihin fikihu sannan abu na bakwai za mu yi bayanin kuma alaƙar hadisin da mukan to insha Allah wa haka darasin namu zai na gudana to wannan hadisi na abu masa'ud al-ansari eh, al-imam ahmad bin hanbal ya fidda shi cikin littafinsa na al-musnad haka al-imam al humaydi shi ma fidda shi cikin littafinsa na al-musnad haka al-imam al-darimi shi ma fidda shi cikin sunan darimi haka imam al-bukhari haka imam muslim haka abu dawud haka imam an-nasa'i haka imam ibn majah sai dai imam an-nasa'i da imam ibn maja sun ambace shi mukhtasaran a takaice haka al-imam ibn khuzaima cikin sahih na ibn khuzaima nasa haka al-imam ibn hibban cikin sahih na ibn hibban nasa haka imam al-baihaqi cikin asnan al-kubra da littafinsa ma'arifatu sunan wal asar haka imam ad-darqutni cikin sunan ad-darqutni haka imam tabarani cikin al-mu'jam al-kabir waɗannan malamai kowannensu sun rawaito wannan hadisi na abu mas'ud al ta hanyoyi da dama zuwa gare shi zuwa ga wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibn shahabin zuhuri rahimahullah anan ya ce akhara salata yawman wato umar bin abdulaziz rahimahullah ya jinkirta sallah yawman a wani yini cikin yinuka wata sallah a wannan ruwaya ba a bayyana ba amma a wata ruwaya cikin sahih bukhari da sunani abi daud da sunanin nasa'i da sunan ibn majah an bayyana ita ce sallar la'asar sallar la'asar sannan yawman ma'ana wani lokaci cikin lokuta wani yi ne cikin yiluka yawan nan an kawo shi bin nakira nukira liyadulla ala taqalil an yi masa nakira domin nuni akan cewa hakan ba wai kone shi yake faruwa ba ba wai duk lokutan umar bin aziz, allah ya kara masa yadda haka yake yin sallarsa ba ta fuskar mai jinkirta lokacin sallah ne a wata rana ce hakan ya faru shi yasa ya zanto mai man. shi yasa a ruwaya ta abul kasim a tabarani cikin al mujamil kabir sai ta da lafafin marratan marratan ma'ana wani karo kenan eh hakan ya faru ne a wani karo ba wai dukkanin lokuta ba sannan kuma umar bin abdulaziz shin ya jinkirta ita wannan sallah ta la'asar ne har ta yanda lokacinta yake dab da fita ko kuma a ya jinkirta ta ga lokacinta wanda yake na almustahab lokacin da aka so mutum ya yi sallah a cikinsa shi ne lokaci na farkon lokacin kowace sallah lalle umar bin abdulaziz jinkirta sallah ba wai ya jinkirta ta bata yadda har lokacin sallah yana dab da fita a ya dan jinkirta ne ga asalin lokacin sallah din na Mustahaf. ba lokacin jawaz ba shi yasa ya zo a ruwaya cikin sahihul bukhari da sunani abi daud da sunanin nasa'i da sunani ibn majah da al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da asnan al-kubra ta imam al-bayhaqi da lafazin shay'an shay'an wannan shay'an din ya dole ala taqalil wato ya dan jinkirta lokacin ne kadan shi za ka maka shai'an eh, ya ɗan jinkirta lokacin sallar ita la'asar daga farkon lokacin ta dan kaɗan ya ƙara to a matsayinsa sai ainihin urwatu bin zubair ya ainihin mai yi masa inkarin haka eh, nuni kan cewa duk da ya halatta yin sallah a wannan lokacin to amma dai yinta a farkon lokacinta wanda yake wakatul mustar wakatul mustahab to na shine afdal shi yafi sama da yinta a lokacin da yake ya halatta ka iya yi mun gane to shine a wacce ruwaya sai zo da shay'an to urwatu bin zubair sai ya bashi labarin cewa ai al-mughira bin shu'ba shi ma ya jinkirta da ita wannan sallah din ta la'asar ne wa huwa bil kufa a lokacin yana matsayin shugaba a kufa a ruwaya cikin sahih al-bukhari sai ta da lafazin wa huwa bil iraq a lokacin shi yana iraq to ai kufa tana cikin ne iraq ina ba da muna ganewa dama al-iraq ay al-kufa wal kenan na ba da muna ganewa idan aka ce al-kufa al-basra ita ce ne al-iraq to anan ruwatu bin zubair ya ambaci labarin al mugira bin shu'ba lil istinas domin sawa shi Umar bin abdulaziz Aziz rahimahullah nutsuwa da kare damu da yawa idan shi haka ta faru gare shi to ai ga wani sahabi wanda ya fi shi daraja al-mughira bin shu'ba shi ma irin wannan ta faru gare shi saboda haka idan na maka inkari akan haka ba kai bane faro akwai wanda irin wannan shi ma ya faru gare shi aka masa inkari to shi ma al-mughira bin shu'ba ya jinkirta lokacin sallah din daga asalin lokacinta na mustahab na mukufa ba wai a ya jinkirta sallah din ba hal lokacin ta yi fita aka shigo wakatin daruri duk da yake ya zo a ruwaya cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani cewa amsal mughira eh wato mughira bin shuba ya ja lokacin sallar asar har an kai waje mai Eh, yammaci to amsal mugira da aka ce anan ba a nufin cewa ma'ana ya kai sallah har lokacin dab da faduwar rana abin nufi da ya kusanci dab da lokacin da rana take kokarin mai wato ainihin karkata domin wato ainihin faduwa to sai ke bashi labarin cewa abu masa'udin ansari sai ya same shi sai yake ce shi wannan wani irin abu ne ya mugira ma'ana ka zo da wani abu wanda yake bako ainihin abin mamaki a sami irin wannan gare ka duk da yake a almugira bin shuba Allah ya kara masa yadda shi ma ba ya aiwatar da hakan bane bisa gangan da ganganci a'a wasu uzurori ne cikin uzurori wasu dalilai cikin dalilai suka bayu zuwa ga haka a matsayinsa na jagora na shugaba da wani lokaci shagaltuwa da masalahohi na al'umma zai iya bayuwa a iya samun kai a irin haka kamar yadda ya faru ga shi ma umar bin abdulaziz shi ma ba da ganganci hakan ya faru gare shi ba tunda ya zo a ruwaya ma cikin sunani eh, abi rahimahullah cewar shi umar bin abdulaziz a lokacin ma yana kan mumbari rahimahullah in ji ibn shahabin zuhuri ya ce a lokacin yana kan mumbari ulwatu bin Zubairu ya shigo ya masa inkarin jinkirta sallah din da yi to kaga ce maka da aka yana kan mumbari wannan mai kyau na maka ma'ana yana tsaye da wani aiki kenan na fuskantar da al'umma na tawjihul umma zuwa ga abin da yake alkhairi gare ta zuwa ga abin da yake tsira gare ta mun gane ba shi ya sa a ruwaya cikin sunani ibn maja ainihin shi ibn shahabin zuhuri wato yana kan wata shimfiɗa daga shimfiɗin shi umar bin azu yana zambe yana zambe wacce ruwaya kuma daga cikin suna yawon dawo sarki na cewa shi umar bin Aziz yana kan mumbari wannan mai kyau na maka yana maka kenan ana cikin tattaunawa tun shi ibn shahabin malami ne ana cikin tattaunawa domin maslahohi na al'umma tattaunawar har ta yi tsayi ya zanto ba a samu an gabatar da ita silar la'asar ba ga asalin lokacin da ya kamata a ce an gabatar da ita shine lokacinta na mustahaf na mukhtar domin sai ya bayi wa urwa bin zubair rahimahullah ya zo sai ya faɗakar da shi akan haka sannan kuma sai ya kafa masa hujja cewa ai al-mughira ma bin shuba irin wannan ta taɓa faruwa ga abinda abu mas'ud ansari shi ma ya faɗakar da shi a kai, sai ka masa wannan hadisi na batun zuwan jibril salam sannan kuma sai ya ƙara ambata hadisi na aisha domin ƙara ƙarfafa waccan magana ɗin nuni kan cewa manza Allah ya yakan sallatar la'asar a farko farkon ne lokacinta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to shi ne ke ce da mugira alaisa kari alimta shin baka sani ba jibril ya zo ya sauko ya yi sallah manzo Allah ya yi sallah to a nan zai dauki fuskoki guda biyu ma'ana a alaisa kari alimta anna jibril sai to a istifham da yake nan istifham na littaqrir domin tabbatarwa mun gane ba domin asali cikin listifham shine mai korewa kore abu inkarin abu musun abu kore shi to kuma sai aka kawo laisa wanda ka gaita matana mai tana korewa to idan aka samu korewa da korewa wannan sai hukunta mai kuma isbat tabbatarwa annafiyu nafi isbatun korewa bayan korewa mai wannan tabbatarwa ne idan na ce zaidu bai zo ba menai na kore sai kai ka ce zaidu ya zo kai ma mai kai ka kore abinda na faɗa kaga sai aka samu mai tabbatarwa mun gane ba Eh, shi yasa da Allah yake cewa wato ainihin eh, wa iza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lam kaga sai Allah ya kawo harfu ala innahum humus sufaha don me domin tabbatarwa liftan bi amma don a tabbatar cewa ai suna hakikanin wawaye ne suna hakikanin wawaye Allah ya ce wa alam nashrah laka sadrak shin ba mu yalwata kirjinka ba ha me ake nufi ai mun yalwata ma kirjinka shi yasa gaba sai ce me wa wada'na anka wuzrak nan bai kawo istifham din ba to wannan sai bai zai iya daukan cewa ai ka sani jibril shi yazo yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayanin lokutan sallah zai iya daukan wannan wanda kuma ko ruwaya da take nuni akan haka cikin sahih al-bukhari da ainihin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da wani su cewa laqad alimta ai hakika ka sani jibril ya zo ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanayin lokutai na ainihin salloli to wannan sai na cewa kaman gafara kenan ko yanayi na mantuwa ko wani abin da yake mai kama da haka shi ya bayu al-mughira bin shu'ba hakan ta kasance gare shi ko kuma a'a eh, abu masa'udin al-badri ya ce da shi ka sani saboda ganin sa na cewa sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wasa sahabi na annabi muhammad to yana gani zai iya wahala ya iya jahiltar wannan hukunci din don haka kai sai ce aika ka sani ina ba ta muna ganewa wannan kenan nazala fasalla wato sai ainihin jibril alaihissalam sai ya yi sallah fasalla rasulillah sai shi ma manzo Allah ya sallah a nan za mu ga salloli guda nawa sallata guda biyar ta farko salatu zuhur sannan salatul asar sannan salatul maghrib sannan salatul isha sannan salatul subhi kaga salloli guda biyar haka ya sallace su shi jibiri alaihissalam manzo Allah ma kuma shi ma ya sallace su to anan cewa fasalla sai jibril alaihissalam ya yi sallah fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai shi ma manzo Allah ya yayi sallah ne to shin tare suka yi sallah din da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko kuma a sai da jibril alaihi salam ya kare sallar sannan manzon Allah ya tashi shi ba yayi sallah din to anan wasu suke cewa zai iya ɗaukan cewa jibir alayhi ya zo ya yi sallah ɗin ya nunawa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala yayin da ya gama sai manzan Allah ya tashi shi ma nan take sai yi sai ya kawo wannan sallah ne sai zan to fasalla fa'anan litta littaki wasu muska ce a'a fa'alan fa'us sabab ce ma'ana jibril sai ya zo ya yi sallah a sababin sallar tasa sai shi wanzu Allah ya tashi yi ya yi sallah ne domin fatakan zo da sabab Allah ya cewa ina a aƙaina kalkautar fasalli lirabbika wanhar lalle mun baka abin da ake kira da alkausar saboda haka sai ka yi sallah domin godewa Allah Ubangijinka ga faɗin annabi eh, Musa alaihissalam kissasa wadda sal madinata alahini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين كاغا فوكزه موسى سي الله موسى عليه السلام ينو شيشي فقضى عليه أسبب النوشن دي مسا سيموت من gane ba to amma wannan magana magana ce mai rauni don haka fasalla jibril fasalla rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tare suka yi sallah a matsayin jibril shi ne limami manzo Allah yana bin sa saboda ruwaya da ta cikin littafin eh, sahihi bukhari da kuma sunanin nasa'i da sunan ibn majah cewa manzo Allah ce jibril ya limance ni sai na yi sallah tare da shi ya kuma ruwayar hadisin abdullahi bin abbas wadda take cikin littafin al-musnad da sunani abi daud da sunani tirmizi manzala ga cewa ammani jibrilu inda albaiti marratai jibril ya limance ni dare wannan daki mai alfarma dakin ka'aba har biyu wanda hadisin labin abbas bayani zai zo a kansa nan gaba insha Allah to wannan kaga sai yake nuni akan cewa tare suka yi sallah eh jibril yana yi manzo Allah yana biye da shi in yi ruku sai manzo Allah ya in ya dago sannan sai manzo Allah ya ne ya dago mun gane ba shi yasa a ƙarshe sai ce summa sallah sannan sai ya ƙarin sallah wanda kaga sunna wannan atafi ne wanda yake ya dullu ala wanda yana nuni akan ne jinkiri jinkirin abin da aka yi da kuma abin da aka yi atafi akan sabanin fa ita fa ta nuna mai kusancin abu kamar yadda ibn malik ya faɗa cikin alfiya cewa walfa'u littartibi bittisali wa summa littartibi binfisali ita fa takan nuna jerantuwar abu bisa mai tare da juna ma kuma takan nuna jerantuwar abu bisa mai rabuwar abin da abin mun gane ba wannan kenan manzo Allah sai fara yin sallata az-zuhr wato ainihin azhar to lokacin sallar azhar yakan kasancewa shine waqtu zawal sa'atun zawal lokacin da rana ta yi zawali ta batsakiya idan rana ta batsakiya to lokacin sallar zahar ya shigo wanda lokacin ta wanda yake na al na al mun gane don haka kamar yadda ya tabbata hadisin uh, abi barzat aslami wanda yake cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana sallatar al'ula idan rana ta yi zawali idan rana ta karkata ta batsakiya ma'ana al'ula salatu zuhur kenan sukan ce mata al'ula salatu asr kuma kan ce mata me asaniya kamar da kuma kan ce mata me alhajira alhajira ita salatul zuhur haka kuma ya tabbata a hadisin eh, jabir bin Samar wanda yake cikin littafin sayi muslim shi ma yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya sallaci sallah zahar? yayin da rana ta yi zawali ta batsakiya haka kuma ya zo a hadisin abdullah bin amr as wanda yake cikin littafin sahihi muslim haka ya ruwa hadisin abi musa al-ash'ari ibn wanda shi mana cikin sahihi muslim haka hadisin buraida bin husayf wanda yake cikin littafin sahih muslim haka hadisin uh, abdullahi bin bin abbas wanda muka ambata wanda yake cikin al-musnad uh, sunan abi daud da sunan tirmizi da dama daga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk sun zo suna tabbatar da lokacin sallar azhar shine lokacin da rana ta yi zawayi ta tsakiya domin lokacin da rana take tsakiya dama an hana kama yin sallah dare wani lokacin kamar yadda yake hadisin ukubatu bin amir nil-juhani wanda yake cikin sahihin sai ya ce manzo Allah ya hana mu yin sallah a lokuta guda uku kuma ya hana mu binne mamatanmu cikin su wani lokuta ne lokacin da rana ta zo dabda faduwa da kuma lokacin da rana take tsakiya bata karkata ba da kuma lokacin da rana take dabda bullowa take dabda fitowa to an hana yin nafila don haka yayin da rana ta karkata ta batsakiya to shikenan lokacin sallar azhar kuma ya riga ya shigo ya riga ya shigo a wannan lokaci ya kamata a gabatar da ita wannan sallah ne a aiwatar da ita a wannan lokaci sai dai idan ya zama kuma ana bisa wani yanayi kamar yanayin zafi zafin rana ko wani uzuri daga cikin uzurori to anan an iya jinkirta ta a dan shiga maimakon a yi ta sha biyu da minti biyar ko sha biyu sura minti biyar ko sha biyu da arba'in ko sha biyu da hamsin to in yanayi ya ba bisa iya kai ta ko karfe ɗaya da rabi ko karfe ɗaya da arba'in gwargwadon dai yanayin da aka samu kai a ciki don haka ya tabbata a hadisin anas bin malik wanda yake cikin sayi bukhari ya zo ma kwatankwacinsa ta hanyar hadisin jabi bin abdullah wanda yana cikin sayi bukhari da sayi muslim anas bin malik abu hamdu al-ansari allah ya kara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance idan ana yanayi na sanyi to yakan gaggauta yin sallar wato ainihin azahar idan kuma ana yanayi na na ainihin zafi to yakan dan sanya yadda ita eh, ma'ana yakan dan jinkirta ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ya zo ma a hadisin a zarbin zarfin gifari jundub bin junatat Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin sayihi bukhari da sayihi muslim lokacin sallar azhar yayi ma'ana rana ta yi zawari ta ba tsakiya eh, bilal ya tashi zai zai abin nan zai kira sallah na azhar sai manzala ce a dan sanya yadda ma'ana jinkirta ya kara tashi manzala ce a dan jinkirta ne ya kara tashi manzala ce dan jinkirta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka kuma ya zo a hadisi na abi huraira cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim yake cewa idan shtaddal harru fa abridu bis sala idan zafi ya kai zafi ya tsanani to ku sanya sallama na ku jinkirta ya zo ma a hadisin abdullah bin umar cikin sahih bukhari in farada bihi bukhari min hadisi bin umar ya zo kuma hadisin abi saidin al-khudri cikin sahih bukhari cewa abridu biz-zuhri eh, fa inna shiddat al-harri min fihi jahannam eh, ku sanyaya sallah azhar ma'ana ku jinkirta ta eh, idan ana cikin yanayin zafi domin ainihin shi tsananin zafi huci ne daga cikin hutun wutar wato ainihin jahannam sai ku ainihin jinkirta haka ya ma a hadisi na aisha cikin musnad al-bazzar haka ya zo a hadisin amur bin abasa cikin al-mu'jamil kabir na abul qasim at-tabarani haka ya zo ta hadisin abdurrahman bin jariya cikin al-mu'jamil kabir na ainihin eh, abul qasim at-tabarani haka ya zo ta hadisin al-qasim bin safwan an abihi cikin al-musnad da kuma al-mu'jam al-kabir haka ya zo a hadisin umar dan khattab cikin musnad al-bazzar da musnad abi ya'la dibbatin wato idan ana yanayi na zafi to a iya jinkirta ita sallah ta ainihin a ne waɗannan hadisai duk matsayin shawahid ne ga waɗancan hadisai na abi huraira da abi sa'idin khudri da kuma abdullahi bin umar duk da yake cikin isnadin su akwai maganganu akai amma suna matsayin shawahid to kaga wannan hadisi suna nuna mana mai jinkirta sallata ainihin azhar a sakamakon yanayi na zafi to amma kuma za mu ga ga hadisin uh, abdullahi bin mas'ud wanda yake cikin sunani ibnu majah da musnad al-bazzar da al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani wanda a matsayin shahidi ga hadisin khabbab bin al yake cewa mun kasance muna yin sallar azhar cikin tsananin zafin rana mun kai kukan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan haka amma manzo Allah bai karɓi hukanmu ba sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sannan ya zo a hadisin sabbar bil arat cikin al-mu'jam al-kabir shi ma ya faɗi magana kwatankwacin wannan magana ta abdullah bin mas'ud cewa mun kasance muna sallar azhar cikin yanayin zafi muka kai damuwar mu wajen manzo Allah akan haka manzo Allah bai karba ba sai ce iza zarti shamsu fasallu idan rana ta riga ta yi zawali to koyi masallaci a azhar hadisin ya zo cikin littafin sahihi muslim amma ban da wannan karin na iza zalati shamsu Sallu. wannan karin na iza zalati shamsu Sallu da barani ne ya ta da shi cikin al-mu'jam al-kabir amma asalin hadisin yana cikin sahihi muslim sannan ga hadisin eh, jabir bin abdullahi al-ansari wanda yake cikin al-mu'jam al-awsat da kuma al-mu'jam as-saghir na Abul Qasim at-Tabarani yace muna yin sallah cikin yanayin zafi mukan kai damuwar wajen manzo Allah sallallahu akan haka ko za a samu sauki sai manzo Allah bai karbi bai karbi mu ba karshe sai ce wai ta illa hawla wala quwwata illa billah yace tana kuɗe kofa ɗaya ɗaya har kofa 99 mafi karanci ko daga cin kofar ta tunkuɗe ma mai alhammu damuwa to shi ma hadisi ne dai akwai manganu wajen isnadin amma dai shahidi ne ga kuma hadisin eh, Anas bin bin Malik wanda yake cikin musnad na Ahmad bin Hanbal da musnad na Abi ala, yana cewa mun kasance muna yin sallah a zara cikin tsananin zafi har ɗaya daga cikin su ya ɗauki duwatsu ya rike a hannunsa idan sun yi sanyi sannan sai ya sa sai ya ɗora goshinsa a kai wannan ruwaya ta ahmad ke cikin musnad da abiya ala cikin musnad amma hadisin ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim ta hanyar sai anas bin malik anas bin malik abu hamza Allah ya kara masa yadda yace muka yi sallar azhar cikin yanayin zafi har sai ɗaya daga cikinmu ya sa gefe rigarsa sannan sai ya ɗora ƙoshinsa a kai da haka za mu samu mai sallah ne in ji anas bin malik Allah ya kara musu yadda to ka ga waɗannan hadisai kuma ga waɗancan masu bayanin me tabarit a sanye sallah wannan kuma kaga sun zo da bayanin yin sallah ɗin kan lokacin da sai malamai suka tattauna wasu malamai suka ce wato ainihin waɗancan hadisai da suke da bayanin cewa a jinkirta lokacin sallah na azar idan ana yanayin zafi ma'ana an shafe waɗannan hadisan eh, an shafe su da waɗannan to amma wani zance ne mai rauni domin annasku la yasbutu bil ihtimal shafe hadisi bai tabbatuwa ta fuskar ihtimali dole sai da nassi ma'rifatu tarikh da sauransu sannan kuma sai an yi kokarin bin fiskoki na jam'i kafin a kai ga wato ainihin batun annasa, kamar yadda imam al-hazimi ya ambata a littafinsa wato ainihin al eh, fi bayanin Nasir wal kwatankwacin fiska hamsin ya ambata wajen kokarin haɗa kan hadisai kafin a kai batin cewa an samu Nasir an samu almansur to wasu malamai kuma suka ce a'a waɗannan hadisan da suke bayanin cewa sahabbai sun nemi manzan Allah sallam da ƙara jinkirta musu lokacin sallar azhar ɗin saboda yanayin zafi da ake ciki manzan Allah bai karɓa ba ma'ana hakan ya kasance ne akan ɗoriya akan asalin damar da manzan Allah ya bayar ta mai ta jinkirta ita sallah ɗin a sakamakon zafi wata a azhar ne eh, to sai zan to neman da suka yi doriya ne akan wannan da haka sai manzo Allah bai karba ba mun gane to wannan ita ma magana tana da rauni wasu kuma suka ce a ana bayani game da al'afudar abin da yafi ma'ana eh yin sallah a wannan yanayin shi yafi rana tana yin zawali a yi sallah a wannan yanayin koda da zafi din wannan shi yafi amma jinkirtawa din wannan rukusa ce na gane ba wato anan manzan Allah bai karbi uzurin su ba saboda ne fifita musu abin da fi akan abin da yake al-fadul saboda abin da yafi kaga yafi girma ta fuskar lada to kaga manzan Allah kuma a kore shi yakan so al'ummarsa abin da yake yafi bayuwa zuwa ga samun lada mai girma to wanda wannan shi ya bayi zuwa ga haka tana haka ya tabbata cikin sayi bukhari da sayi muslim risin abdullah bin mas'ud haka tambayi manzan Allah wani aiki ne wanda yake mafi lati A salatu ala waqtiha ruwa cikin al-musdarak da spanish tirmizi cewa a salatu fi awwali ha yin sallah a farkon lokacin ta ya zama risin umu farwa cikin sunan abu yau amma risin wanda yake da'ifi to kaga cewa yin sallah a farkon lokacin da shi farla to wannan shi yasa manzan Allah bai karbi uzurinsu ba Eh, amma hukuncin yana nan ka iya jinkirtawa ka karɓi rahusa da rangwame da aka bayar amma idan ka yi a wannan yanayin ya yi kamar batun azumi ne ina ba da muna ganewa kamar batun azumi ne Ka ga rangwame ne ka yi mai ka ajiye azumi a halin tafiya amma idan za ka iya fa in kai ka eh wa an su mu khairu lakum in kuntum ta'lamun kaga wannan shi fi shi sa kaga kowane din ya tabbata manzo ya bada damar aji wanda yana bukari da musulun kuma ya yi azamin a halin tafiya wanda shi mata bar cikin bukari da musulun to wannan kenan a takaice duba ga lokaci ya ja kusan awon mu ɗaya da minti arba'in? to za mu tsaya a nan darasi na gaba sai mu ɗora bayani wanda ya saura a kan lokacin sallar azahar sannan kuma shiga bayani kan lokaci na sallar la'asar hadde mu kare hadisin insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillah rabbil alamin insha Allah نعم na تنبه Na'am, السلام tambaya na farko ne cewa malam ta yi bayani a basmala da malamin fara kawo a wannan hadisi amma da ta yi bayani akan da imam malik kawo ba الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كان النسخ بين سكا أم بك سلاتي وسنسخ إن سنتكيتو أكام بتين البسملة وسنسخ إنك بسنكاو البسملة دا إنشين سلاتي دي سوراك نسخة تورينا با, با سلاتي دي ونشين إيه والله أعلم نعم malamin Allah yana so a bani takaitaccen tarihin sahabin nan mai suna sa'ad bin mu'ad sai tambayar su ta biyu yake cewa idan mutum yana bin mazhabar imam malik zai iya aiki da ayyukan wata mazhaba eh to bayani akan eh, sa'ad bin bin mu'ad wannan bayani ne wanda yake mai tsayi akan sa sai dai kawai zamu ambaci falalolinsa daga cikin farolinsa kamar yadda uh, hadisi ya tabbata cikin uh, sayi bukhari manzala ya kira shi da cewa shugaba komo ila sayyidiku eh, ku miƙe zuwa ga shugaban ku a ruwa cikin albusman ba an zilo sai ku saukar da shi daga kan abin hawa a sakamakon ya zo da rauduka sannan kuma ya tabbata cikin sayi bukhari manzala ka cewa ihi tazzar arshu limoti sa'ad wato al'arshi ya girgiza saboda mutuwar sa'ad bin mu'as to wani dai a takaice shi wallahu a'lam sai mutum ko ba kana mazhabar malikiya zaka yi wata mazhaba a to ai babu wanda ce maka in kana wannan mazhaba zaka bi san mazhaba ba babu wanda ya gaya ba. shi imam malik bai faɗa haka ba imam shafi bai faɗa haka ba imam ahmad hanbal bai faɗa haka ba eh, su mazhaba ba a wurin su ko abin da ya tabbata a nasi kawai ko da ma sun ba da fatawa sai aka samu nassi saɓanin wannan fatawar tasu to a nan bin nassin a kyale fatawarsu kuma shi ne bin mazaharinsu shi ne maganar cewa idan sahal hadisi fahuwa mazahari? idan hadisi ya inganta to wani shi ne ainihin mazahari na domin ba sa saɓawa hadisi na maza kai tsaye da gangan da ganganci a babu Eh, shi sa ibn taymiya ambata asbab guda goma cikin rafa'ul malam alil a'immatil a'lam da kuma sauba guda uku wanda yana cikin majmu'ul fatawa eh, juz'i na 12 shafi na 232 juz'i na 22 shafi 232 eh, sababi imma dai zanto shi ya kudus cewa hadisin bai tabbata ba ko in ma ya zanto yana jin cewa hadisin ba shi manzan Allah ke nufi da wannan masalar ba wa in ma ya zanto kuma yana kudirin cewa hadisin ya tabbata amma an shafe hukuncinsa abubuwa nawa kenan abubuwa ba. to su ne kuma suka yi rassa zuwa sauba guda goma to wannan shi ne saboda ka dan kana mazhabi na malikiya ka iya mazhabi na shafi'iyya duk inda nasi yake da kawai nan ne ya zanto ko an ta duru ma'an nas eh indara ma'a malik to fadir ma'ahu wa in dara ma'a shafi fa haka za fa haka za to wannan shi ne kawai abin da ake bukata wallahu ala nan sai ne tambaya yake cewa shin malam da Allah ne gaskiyar magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji har sau tara yayin yayin da yake karɓo sallah domin na ji wani malami yayi bayani akan eh wannan ba gaskiya ba ne shi za ka yi makace ne gaskiyar abu ka gama na ba gaskiya ba ne kenan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne eh, manzo Allah bai ga Allah ba a Isra da miras bai gan shi ba samson bai ga Allah ba eh, haka hadisin a Abu Dharr ne Gifari ya nuna wanda yake cikin sayi Muslim eh, aka tambayi manzala shi kaga Allah ma'ana a isa da miras ya ce a haske ne a ta yaya zan shi kuma haka aisha ta faɗa kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sayi muslim da wanda ya raya cewa manzo Allah ya ga Allah su da ido to wannan ya kirkirkariya mai girma jin gina ga Allah saboda Allah ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir inda yake al idrak da ru'ya akwai bambanci haka Aisha ta faɗa Allah ya kara mata yadda to amma ganin Allah da zuci to wannan shine ibnu abbas yake faɗa kamar yadda yake cikin sahih muslim a kitabul iman cewa manzo Allah ya ga Allah da zuciyarsa hasso hasso ya ga Allah kuma ya tabbata hadisin shi Allah bin Abbas din cikin al-Musnad da Sunan Tirmidhi shi da kansa manzo Allah ce ra'aitu rabbi azza wajal eh ga Allah ubangiji na na ga Allah ubangiji na ya zo ma a hadisin ummu tufail cikin al-mu'jam al-kabir amma bai tabbata ba Eh, amma na shi wani ibn abbas din ya tabbata cewa ra'aitu rabbi na ga allah ubangiji na to amma wannan ganin gani na zuci kuma a garin madina ba wai a lokacin da ya isra'i da mi'raji ba mun gane to wannan wannan wannan wannan wannan shine eh, amma idan aka ce al-idrak ana nufin mai riskar abu gaba daya ko ina da ko sa ganin kokof to shi Allah ba a masa irin wannan amma a ru'u ya ka iya ganin abu in kaga fuskarsa ne wannan abu iya kenan amma in kaga jikinsa da ko'ina da ko'ina sai a ce ne idrak shi ne falon matara aljama'ani kala ashabu musa inna la ne kenan sai su mu ababar riska ne وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين كاجا أدركه الغرب كاجا تكو إنا لكو إنا سكينا يا كامش wannan kenan saboda haka wannan bai yi wa ayi Allah wannan to amma manzo Allah ya ga Allah gani na zuci wannan haka ne ko da shakku sabi taimiya ya tabbatar da haka in ka duba majmul fatawa juz'i na uku ko ka samu alwasiyatul kubra wanda ya rubuta zuwa ga mabiya azim da kuma littafinsa min hajji satun da bawuya fi na ƙari kalamin shi'a wal ƙadariya wannan shi ne wallahu ala sai da ce ke cewa shi malam allah sanya kot da necktie ya saba wa shari'a ne ko ku al'ada ta bahaushe ya saba e sanya kot da zanzaro ka sa necktie da sauransu asalin sa halal tun da mai sunansu kaya ne Allah kuma ce ya bani adam kada an zanna alaikum libasa wari sau'atikum wa rishan wa libasa taqwa dalika sayar dalika min ayati Allah ya yadhakkarun kagin libasa ne kaya ne kuma yuwari sau'atikum suna rufe a tsoron ba sa rufewa kaga suna rufewa sai dai akwai yanayin kuma al'ada ta mutane yasa maskin cewa al'adatu muhakkama qaida fiqhiyya wato akan lura kuma yanayin al'ada ta mutane society na mutane eh, irin wannan shigar in kai a yanayin al'ada mutanen wuri kaza za su ganka to za ka yi la'akari da kuma wannan amma dai asali ya halatta za ka iya sawa eh, amma yi zama yanayin al'ada ta su mutane ba sa irin wannan shigar in ka yi ta za a ganka wani iri to anan sai ka yi shiga irin wanda sun suka sabai amma ba yi wani yin wacce shigar ba haramun ne a dan dai kada ka zanta wani daban to shi ne abin da asarin umar ɗan kattar yake nuni a kanafi wanda yake ciki musannaf na wato ainihin ibn abin sheba da musannaf na abdulrazak to wannan shi wallahu alam سبحانك اللهم وبحمدك نستتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين